الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أولم تاتهم بينة ما بالصعب الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط الطوي ومن اهتدى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wa ba'adu a wannan dare na juma'a daren goma ga wata ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da daren shirin da bakwai ga watan februari shubat da najeriya dubu biyu da da shida Allah madaukakin sarki yi ikon da sinnarsa ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisa mu na tafsirin alkur'ani mai girma da ake gabatarwa cikin wannan wata mai yawan albarka na ramadan a wannan masallaci namu na usman bin kodin muna roƙon allah madaukakin sarki tare da kaskantar da kai a gabansa ya taimake mu ya mana jagora cikin wannan majalisi kada mu ce komai sai abin da zai yarda da shi sai abin da zai dace da alkur'ani mai girma da kuma sunnar manzonsa al-mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karatun mu a yau zai dace da aya ɗari da talatin da ɗaya da Allah ke cewa wa ta mujanna an daika bismillahir rahmanir rahim ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. muna ganin waɗanda suka saba wa Allah ko suke saba wa Allah suke kafurce masa suke kafurce wa manzonsa suke kafurce wa wahayinsa da yawan manzonsa alaihin salatu salam da dama muke ganin su suna cikin jin daɗi a zahiri rayuwarsa tana tafiya inda ya kamata watakila a gari suna da manya-manyan gidaje suna da manya-manyan suna da manya-manyan kantuna suna komai suna komai da dama za a ga wani tunda kuma abinda suke kai ba daidai ba ne na addini ko abin da suke kai na halayensu ba daidai ba ne ko da ko suna ikirarin musulunci to wannan suna ce ta Allah maɗaukakin sarki ba sharaɗi ba ne idan ka saba masa ba za ka iya jin daɗi a nan duniya ba a'a to da dama Allah zai shimfiɗa maka yi abubuwa da kake so ya baka mulki mai tasiri ya baka dukiya mara iyaka ya baka nufuzi da arin gizo ko ta ina amma kuma wannan ana kiransa istidraji ana kiransa na da igiyar ta lala ko ne abu mai kama da haka ta lala lalace kawai saboda haka akwai wata iyaka da za ka tsaya in kuma ka tsaya ba daɗi za a ji ba za ka girbi abin da ka shuka saboda haka Allah maɗaukakin sarki yake gaya wa manzonsa kuma domin mabiya manzonsa su koya haka ya zan darasi gare su zan tarbiyya gare su tarbiyyantar da wato masu riko da alƙur'ani da sunna masu imani da Allah da manzonsa da sauran manzanni da mala'iku da ranar ƙarshe da kaddara alkhairin daɗinsa da fara daɗinsa Allah ya ce wala ta muddanna ainaika ila ma mata'ana bihi azwajan ai asnafan kada ka rika sanya idanunka kada ka kan da idanunka kada ka ma ka ɗaga ido ka kalli irin abubuwa daban-daban da muka azurta maƙiyanka masu cutar da kai masu kafurce maka masu ma izgini kada wannan ya dame ka afwajan din nan bi ma'ana asnafan din abin da yake kawai menene shi da hayatu duniya kawai kawa ce ta rayuwar duniya duk abin da ka mallaka na jiragen sama a duniya abin ya fara nan duniya zai kare ba wani jirgin sama zai yi lahira haka jiragen ruwa na kasaita na menene na na kasuwanci haka motoci na hawa na kasuwanci ko na hawa na jin daɗi haka gidaje komin girman duka a nan duniya aka yi su kuma a nan duniya za a bar su Hmm. saboda haka dukansu suna cikin abin da ake kira zaratar ko zaratul hayatin duniya wato kawa na duniya kawai aizi na tuha wa baje tuha kawar duniya ne kawai da ta, ba wani abu ba ne kuma duk wani wanda aka ba shi nima a duniya ya zamanto baya bauta wa Allah da wannan nima kowace irin ni'ima har ni ne domin wani Allah kan ba shi ilmi ya zama to masani kusan komi duk wani fanni in ka daga sai ga cewa ya fi ka iyawa har ka kai mamaki ta wannan da shekaru sa ko yaushe ya koyi kaza yaushe ya koyi kaza ai baiwa ce ta Allah madaukakin sarki kamar yadda wani kuma zai ba shi arzikin kuma komi ya daga sai ga cewa tare kuka fara gundun birnin da shi amma ya zama a kai kuma kana da kada hannu kullum sai an tallafa to duk wani wanda yake da wani ilmi wata ni'ima kuma kaga baya kan hanya sunan wannan ni'imar fitina sunan wannan ni'ima fitina wato wabali ne a sa wani bala'i ne a sa don zai kara masa wato nauyin wato zunubi gobe kiyama zan zambin hmm. Allah ya ce mun ya gani linnafina hum hunti ai bi an yadghaw domin su gaba da gawar su amma ga waɗanda suka yi imani suka lazimci alƙur'ani da sunna da muktaban alƙur'ani da sunna suna da arziki a wurin Allah gobe kiyama babban arzikin lahira za mu da aljanna ganin Allah ido da ido cul da cul wannan shi ne arziki mafi girma shi yasa Allah ya ce wa rizqu rabbika bil janna arzikin ubangijinka a cikin aljanna khairun Eh, min ma'utu shi ya fi abin da aka ba su a nan duniya aifin duniya wa abba kuma shi ne ya fi wanzuwa na duniya watakila iyakashinsa shekara ɗari ko casa'in ko tamanin kai ɗari biyu a dubu ɗaya Iyakashinsa kenan a arzikin lahira ba a yankewa har abada ta tur haka yake na'am ما هو النصيحة التي وامر أهلك وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى نعم هل ينظر الله من أخرجين سرقي كمر يديس كنتر دمجان أغوى كمنظم الله صلى الله عليه وسلم kuma wannan magana ta shafi dukkan mukallafai a cikin al'ummarsa mutanensu da aljanunsu mazansu da matansu har yanzu ya sake umartan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan umarni ya shafi kowa da kowa wa mur ahlaka ka umarci iyalinka. ka umarci ahalinka ai ahla baitika ka umarci wato mutanen gidanka iyalin gidanka wa ala dinika kam umurci wato mutanen addininka ai atba'aka ka umurci mabiyanka wa ummataka ka umurci al'ummar duk dai wa mur'alaka din nan ba da ya fassara shi da kalmomin nan da kuka ji na'am ka umurce su bis salati da yin sallah sannan wasabir alaiha umurni na biyu bayan ka umarci iyalanka da yin sallah al'ummarka da yin sallah har yanzu kuma ga wani umarni ka yi haƙuri kan yin sallah kada ka ƙosa ka yi ta yi a bisa ƙa'idodin sallah, ka ba da sallah kamar yadda shari'a ta ce a ba da ita hmm. sannan kuma ka yi ta saboda Allah ba don wani ba tsabir alaiha ai alama shaƙiha. duk wani abu da za a gani kamar akwai wahala wani lokaci <coughs> kana so ka ci gaba da bacci misalin sallar asuba kaga asuba lokaci ne yawanci da mutane da dama lokacin da suke jin daɗin bacci kenan so ka bi Allah ka tashi kai sallar asuba a wannan lokaci kamar sallar la'asar nan ma yawanci lokaci ne na bacci duk da zai munan najeriya wasu kila ba kamar da yawa daga cikin kasashe ba da yawa daga cikin kasashe idan rana ta karkata a yi kokari a ɗanci abinci daga nan kuma za a huta kowa zai koma gida ko a rufe kanti a ji a ɗan huta na awa ɗaya awa biyu awa biyu da rabi alayi yi bacci wannan lokacin sau da da a wasu kulare irin yadda za ka san tsakiyar dare ba kowa a gari ba kowa a tituna haka irin wannan lokaci na na sallar la'asar kamar karfe biyu da rabi zuwa karfe hudu ga duburi ya yi shiru haka a wasu guraren a wasu kasashen in an gama kana giftawa irin wannan lokaci sai dauka baka da gaskiya tamkar dai a ganka tsakiyar dare kamar karfe daya ga dare kana ta kai kawo a guri ga malin wannan najeriya wannan ba al'adar mu bace mu da yin gari ya waye kuma shi kenan sai rana da faɗi don ba da ma ba da da wannan ba haramun ba ne dai kamar sallar da asar a wasu gurare shi ma lokaci ne wanda yake filan yana tare da mutane da yawa suna hutawa suna bacci amma kuma sai a tashi saboda bauta Allah madaukakin sarki shi ya sa malam ya ce alama shaƙiya duk da wahalunta ka yi wannan abin da muka ce ka yi kenan ya kai manzon Allah annabi Muhammad mai tsira da abincin Allah abin da muka yi ce kowa ya nan, kowane mukallari namiji da mace mutum da aljami. wani zai ci ato me yasa ba za a umarce mu da mu nemi kuɗi ba E, an halatta muku ku yi kuma hmm. halice ku domin ku kyautata duniya ku gina duniya ku kyautata duniya domin a ji daɗin bautan Allah a cikinta amma dai wannan ba shi ne a ba la nas'aluka ai la nukallifuka rizqan li nafsika wala li ghayrika ba ma kallafa maka ka azika kanka ka tara wa kanka dukiya sai an kira ka mai arziki ko mu kallafa maka wani karami halal iya karfin ka in Allah buɗa maka ka samu ka biya wa ne wala ne zai ka haka nan ba mu kallafa maka sai ka mai da ka, ko ɗanka ko ɗarka ko matarka ko mijin a ce sai ka mai da shi ko ka mai da ita mai arzikiwa ba ba a kallafa maka wannan ba amma babban al'amari shi ne? ka bauta wa Allah ka kula da sallah ka kula da tauhidi na narzubuk mu ne mu nan haƙƙinmu ne wannan ɗawainiyar mu ce mu azurta ka ko me aka rubuta nan ne to fatabrahu wuli amrin ibada saboda haka kai kamar da hankalinka wurin al'amarin ibada wala ta dalmu bima abin nan takaffalna laka karka ce sai ka taro ko sai ka samar da abin da dama mu muka ce ɗawainiyarsa a hannun mu yake ka yi abin da muka kallafa shi ne lamba kuma duk waɗanda suka bi wannan umarni suka bauta wa Allah to suna da wato aƙiba mai kyau suna da kyakkyawan ƙarshe al'amari na ƙarshen al'amari zai musu daɗi duk irin talauci da za su yi fama da shi a nan duniya duk irin rashin lafiya za su fama da shi domin in sun mutu daga nan za su fara samun rahamar Allah tun daga zaman su rayuwarsu na kabari na kuma uwa uba lokacin da aka tashi daga kabari ranar kiyama za a wuce da su gidan aljanna shi yasa Allah ce wa wal aqibatul mahmuda wato aqiba a bar yabo wato karshe da za a ce ma dalla da shi wayan janna wannan karshe shine aljanna ba kowa ke samun sa ba a littaqwa hmm? wato na wanda ya tabbatar da takawa ne ƙarshen wato ba kyakkyawa tana ga taƙawa ma'ana tana ga wanda ya tabbatar da taƙawa ma'ana ya mutu akan taƙawa ainihin tibarar awamirin lahi wato saboda bin umurce-umurcen Allah wa sinabi na wahi da kuma nisantar hane-hanensa ainihin mutattun mala ya fassara mana abin da aka ce wa la'akibatu littattakuwa din nan ana nufin kyakkyawan ƙarshe ko al'akibar mahmuda lil mutattun ga masu takawa ne ga masu takawa take shehin mu har yanzu sun mazakar daga nan kuma sai Allah madaukakin sarki ya ambaci ba a tsawilihi batila sashin munanan maganganunsu ko maganganunsu na banza mara kai mara gindi mara tushe mara hujja allati amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi sabri waɗanda wadanda Allah madaukakin sarki ya umarci annabi ya kawo da kai ya rika haƙuri kada ya damu da su irin izgiri da suke wa annabi wani lokaci su kira shi shi ya ayyuha allazi nuzila alayhi dhikr wa qalu ya ayyuha allazi nuzila alayhi dhikr innaka lamadun yana daga cikin irin izgiri da suke masa ana zanne zama lafiya wani zai ya kira shi ya gan shi Ya wannan da aka saukar masa da wahayi aka saukar masa da alkur'ani annabi sai ya wanda ya ce kai ma hukaci ne kaga abu ne bai daɗi ba to nan irin waɗannan maganganu da masu kama da su Allah madaukakin sarki ya ce annabi ya yi haƙuri kada ya damu ci gaba da lazimtar dokokin Allah madaukakin sarki lazimci sallah ci gaba da lazimtar isar da sako ta sai faƙara ta'ala sai Allah maɗaukin sarki ya ce wa ƙalu wa ƙalu laula ya tina bi ayatin rabbi awalam ta'tihim bayyinatu ma fi suhufi lula na'am wannan misali ne na irin maganganu na izgili da kuma nuna inadi inadi shine ka san gaskiya kuma ka yi mirfifi ka ce ba ruwan inadi ka san gaskiya ne abu gaskiya ne cikin zuciyarka ka yadda haka ne amma kuma ka ce ba za ka aiki da shi ko ka musanta abin daga bakin wanda ya faɗi abin ana kiransa Ina eh, inadi Allah madaukakin sarki ya ce wa ƙalu ai al mushrikun suka ce waɗanne ne suka ce mushrikai mushrikan makka sun gaya wa annabi sallallahu alaihi da wasu kafurai masu kama da su irin na alul kitab munafukai ma sun yi ta faɗi irin wannan magana a bayansa ba idon su kuma wannan al'ada ta karatu ba za su daina ta ba har illa ma sha Allah shi ya sa masu aiki irin na annabi su ma za su da gamuwa da irin waɗannan maganganu na izgili daga wato mu'anidai daga mulhidai daga kafurai daga mushrikai daga munafukai duk za ka samu irin waɗannan maganganu wa suka ce laula ay halla ya'tina muhammadun bi ayatin min rabbih mimma ayyastarihunahu suka ce ato muhammad ya dami cewa an aiko shi an aiko shi me yasa ba zai zo mana da aya ba ai mun gaya masa mun sha gaya masa ba muka ce ga munan nan maska garin gane garin ka muna nan muna ta fama ba mu da ruwa ba ma ba arzikin ma bai sa kana ya karya ba kullum sai ta fama ba rawa muke da shi ba sai ɗan kasuwanci da muke yi mu tafi can ƙasar sham mu je haka dai ana ta fama babu wurin noma saboda haka a mai da makka mana a mai da makka wuri tsaro ba a yi ta mana ruwa ko wani lokaci kuma ga duwatsu sun mana yawa kullum wahala muke sha Duwatsu na a mai da wasu zaman to zinari mana kai ba ka ce kai ne manzo ba kai ne kana magana da Allah Allah na aiko maka da abin nan to ka gaya masa mana mu wannan ya zama to abin da zai tabbatar da cewa lalle kai kana kusa da Allah kai ma'aikin Allah ne kai هل لا يأتينا دي آية الدم محمد رضي الله عنه بآية من سيدعين وأن من ذنو أتكون سورة سورة سورة الإسراء قم هكا بأذى لما وريد جسدي تعال نعم. أي كم بآية من ربي مما يتل مما يتل أبنا يقترهونه وأتوت آية لك تكين آيوين لسكي تيوا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كففا أو تاتي بالله أو تاتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا to wanda ba abubuwa masu nauyi tambayoyi da suke wa silly tambayoyi wato mara tambayoyi na ba نا أبنا نا نا استهزاء ما يصدق وقالوا لن نؤمن لك حتى تصدر لنا أو تفجر لنا تا طيب. لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض من الأرض ينبوعا ينبوعا محمد هذا دم جدا وهذا أما قد إن الناس تدري دم جدا دم روابع kuma kai kana cewa kana magana da Allah mala'ika na zuwa maka kana saboda haka a wanda ta maka din nan man ba ga shi muna tafiya muna tafiya sha muna tafiya labanan mu ga koguna masu daɗin ruwa masu wane ne da abin nan saboda haka mu gama na yanzu ubangijin kai kawo mana wani kogi mu ga gashi nan ruwa na bubuga ko ta ina araha ga ruwa ko ta ina me yasa ba za ka mana wannan ka ga ubangijin kai mana wannan don mu tabbatar A'a, in ka mana wannan hmm. to za mu imani da kai za mu da lallai kai Allah ne ya aiko ka na farko ke aw yakuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjira lanhara khilala tafjira sannan aw yakuna laka jannatun min nakhilin wa inab hmm. ah, Muhammad kai ba ba kuɗi nake da shi ba ba ka da wata gona ta a zo a gani mu nan ba ba noma muke ba noma muke kai ba wani ɗan kasuwa ba ne mai kuma kai ka ce kana magana da Allah Allah ya aiko ka idan har gaskiya ne ka gaya wa Allah ya mallaka maka wata katuwar gona ya zama ka mallaki katuwar gona kuma gonan nan ya samar maka da wani abin nan ƙorumma ko wata ƙorama ɗaya mai ƙarfi ya zama to dai an ɓuɓɓugar da ruwa ko ta ina gonan nan kuma ya zama gonan dabino da gonan inabi kai kam ya zama to ai ya zama to na musamman ne tun da kai da Allah kake magana Allah ne yake ma komai أو تسقط السماء كما زعمت علينا كففا أو تأتي بالله والملائكة mala'ika. abu na biyu kuma suka ce aso ah, ba ka ce kana magana da Allah ba kuma mu ai mun ce ƙarya yi hmm. to ka gaya wa ubangijin naka mana aiko mana da azaba mu aiko mana da in mun gano ai mana da azaba ai za mu za mu imani da za mu yi da shi har muna ta ƙarya ta ba abin da ya faru muna mun yi watsi da kai ba komai ba abin da ya canja muna ci muna sha kai kuma kana rai da kake yan magoya bayan ka talakawa ne ba su da komai wannan wani abu ne haka menene suka ce na gaba awal mala'ikati qabila a wata sikira da yana ce safan sai dai a wata auta tiya billahi wal mala'ika yawwa auta tina billahi wal mala'ika kabila eh, auta tiya billahi wal eh, mala'ika auta tiya billahi wal mala'ika kabila hmm. ko kuma ka zo mana wannan yana daukar malan tatina hmm. ko kuma ka zo mana ma da Allah mana hmm. ka zo mana da Allah da mala'ikun mu gan shi gashi nan muna ganin sa ga Allah ga mala'iku a jiki haka sai mu imani da kai ba ma sai ka tsaya kana wahala kana ta abin أو يكون لك بيت من زخرف لو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك ولن نؤمن لرقيك نعم. حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ba هل كنت إلا بشرا رسولا كما كاتي كي منظوني amma kuma ga yadda gidanka yi to ba wani gida ne na a zo a gani ba ai abin da ya kamata shine ka zo mana da gida ƙayatacce sosai vila mai kyau hmm. inanniyar gida wata fada kai kam tun da kana magana da Allah yanzu a ce kana da wani babban gida mai kawa kafin ma kowa gida mai kyau a maka autar kafin sama'i ko kuma ga wani abu in wannan ma ba za ka mana wannan ba kana iya muganka yanzu ka hau sama muna ganin kana kana takawa tun da ka ce dama daga sama ake aiko maka da mala'ika walan nu'mina da nufayyika hatta tunazzila kuma kai ta yi wani bala kakka mana sihiri in mun ga ka hau in ma wannan ba zai isa ba ka hau sama sannan kuma mai walan nu'mina bi ruqika ba za mu yi imani da hawan ka din ba hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u to sai in ka zo mana da littafi a rubuce gashi ne Allah ne rubuta ba ka littafin a rubuce yanzu ai duma ganu kai ga قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا to kun ga irin maganganu ne da suke ga annabi sallallahu alaihi a wani wurin ce ma sun kira shi ya amsa su ce masa ƙarya ko su masa mahaukaci ko kuma su gaya masa irin waɗannan abubuwa da suka gaya masa yanzu Allah ya ce to gaya musu ai ni ba wani bane ni ba Allah bane hal kuntu illa basharar rasulan ai ma kuntu illa basharar rasulan ni ba wani bane face mutum manzo kuma kawai manzo ne na Allah ba na mallaka wa kaina komai sai abin da Allah ya yi amma Allah ya aiko ni kuma zan ci gaba da gaya muku zan ci gaba da kiran har lokacin da Allah zai hukunta sa Allahu akbar ne anan ah, Allah madaukakin sarki yace awalam ta'atihim Hmm? ana karanta shi bitta'i wa kuriya bil ya'i ko awalam ya'tihim ko wa ay takfihim bai ishe su bane hmm? bayyinatu bayani ma fi suhufil ula bai ishe su bane bayanin da aka yi ko bayanin da aka yi musu na abin da littattafan farko suka kunsa irin wa'azuzzukan annabi Musa wanda suna cikin attaura irin wa'azuzzukan annabi isa wanda suna cikin injila da yadda suka yi da mutanensu ana almustamilu alaihi qur'an wanda kuma irin waɗannan bayanai da ke cikin attaura da injila da san annabawa da sauran littafin annabawa shi shine alqur'ani shi ma ya zo da su hmm? min an ba'il umamil madiya na irin labaran al'ummai da suka gabata wa ilakin da labarin halakar da su da su bi takzibin rusuli ta hanyar ta manzanni wannan bai ishe su bane ya zamanto aya kana gaya musu gashi kaza an yi kaza an yi kaza al'ummar annabi kaza da suka saba wa Allah ga irin sakayya da suka gamu da ita kuma kai ba a zamanin ka aka yi ba kai dan makka ne ba ma inda ka je ba da zina a ce zuwa kai ka karanta tarihi a wasu wurare ko ne sun san ka sun san tashi kuma sun sani tun da ka tashi ka tashi ne kana yaro mutumin kirki amini su da dama ma idan sun yi rikice-rikicen su su dottawa suna son wanda zai shiga tsakani a warware musu kai za su kira kana dan saurayi karami su riga sun san ka kai sun san ka ma ko iya karatu baka iya ba ko iya rubutu baka iya ba amma ga shi ne yanzu kana gaya musu ga annabi kaza ga annabi kaza ya abu kaza wasu daga cikinsu da suka san littafin attaura da injila sun san abin gaskiya ne saboda haka wannan ma ba isa ya to aya ba sai an musu irin abin da ake cewa a musu a maida da duwatsun makka ko sashen su koma zinari ko a samar da koguna cikin makka ko sai ka samar wa kanka gidan zinari da azurfa da lulu'u da sauransu hmm? wannan ba ishe su ba ne الله أكبر mujiza to Allah zai ولو أن أهلكنا ولو walau أهلكناهم ahlakna بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك نعم فنتبع, فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخفى قل كل متربص فتربصوا ففتعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى Allah madaukakin sarki yace wannan شيني هالم jama'ar ka ya annabi sallallahu alaihi kai hakuri kan abin da suke faɗa amma lamarin su akwai ba da mamaki domin mu da za mu halakar da su kafin mu aiko ka tabbas idan muka tada su ranar kiyama suna iya cewa don me za ka halaka mu mm. tun baka aiko mana da wani manzo da zai mana bayani illa filla ba za su faɗi irin wannan amma kuma gashi yanzu an aiko musu da manzon amma sun kasa imani da shi ba ma kasa imani ba maganganu suke masa na isgilanci wannan abin mamaki da irin halaye Allah ya ce walau anna alatnahu lalle da mu mun halaka su bi azabin min qablihi da wata irin azaba min qablihi tun kafin zuwan sa ai kabla Muhammadin kenan ar-rasul oh. laqalu da za su ce yawmal qiyamah ranar qiyamah rabbana ya ubangijinmu laula ai halla don me don me arsalta ilaina rasulan don me baka aiko manzo zuwa gare mu ba wanda inda ka aiko ka aiko manzon nan fanattabi'a ayati ayati kai zaman to mun bi ayoyinka ai almursala biha almursala bihi wanda na'am ina jin kamar bihi ya kamata wanda aka aiko abin nan eh, eh, eh, ayoyin wanda aka aiko manzo da shi ayoyi da su ayoyi Ai min qablu tun da can wato min qablu an nazila tun kafin mu kaskanta mu samu kanmu cikin wahala na a halakar da mu sannan kuma a sanya mu cikin azaba bayan a halakar da mu da kuma irin kaskanci da zamu gamu da shi fil kiyama da ranar kiyama wa nadza mu kaskanta fi jahannama cikin jahannama to kul kace da su كل كل متربص كل كل متربص قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى نعم تو كغيا يا محمد كغيا مسي كأي دكم نيت إنن لكوكي ذاكي كوكي وإزدهي da kuma magoya bayan da kuke gani talakawa ne ɗan kaɗan kuna ganin su ƙaskantattu a ganin to mu da kuma kuɗin duka masu saurarawa ne domin dukanmu masu mutuwa ne wani yanzu ba gashi ina muku wa'azi ba kuma ina bautan Allah akwai kuma wanda suke tare da ni da suka amince da abin da nake faɗa muna yi to mu masu saurarawa ne to mu ci gaba da saurarawa kullahum gaya musu kullum minna wa minkum mu da ku gaba daya kowanne daga cikin mu mutarabbisun ay muntazirun ma yaqulu ilayhi al-amr mai sauraron abinda al'amari zai je ya zo mai sauraron abinda zai faru ne bayan mutuwa ko mai sauraron abinda zai faru ne a lokacin da Allah yake son ya faru kamar lokacin da Allah madaukin sarki zai umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa daga yau ya ba shi izini shi da magoya bayansa su kare kansu su ma su ɗauki makamai idan aka tinkare su da makamai su kare kawunan su kuma tabbas zai taimake su kuma Allah ya cika alƙawarin a wannan lokaci ba je ko ina ba bayan hijirarsa ba wuce shekara takwas ba Allah ya mallaka masa makka duk gaba ɗaya duk mushrikan larabawan suka dawo ƙarƙashin su duk ahalin kitabi da ke wannan yanki da suka dawo suka dawo ƙarƙashinsa a cikin 'yan shekaru kaɗan kuma suna nan 'yan tsiraru ba kuma wasu kwamandoji aka samu ba daga manyan ƙasashen duniya daular rome ko daular farisa su kawo wasu makamai ko kawo su kawo su dai wa'innan din, suna ji suna ganin 'yan shekaru kaɗan suka to suka dawo karkashinsu. to wannan tarabbusi ta yi zuwa wannan lokaci ne sai kuma da rabbusi ma har zuwa ana nufin zuwa ranar kiyama inda komai zai ƙara bayyana a fili saboda ka fata rabbasu kuma ku saurara ku fata alamuna da sannu za ku sani fil kiyamati a ranar kiyama man ashabu sirati ay tariq as za ku sani tsakanin mu da ku wane ne yake kan mai kakkiyar hanya Allahu akbar wa man ihtada wane ne yake kan shiriya ya shiriya da kuma wane ne yake kan karkatacciyar hanya ɓatacciyar hanya wane ne ya bace za ku sani idan lokacin ya zo ai a nahanu am za ku san ne ko ku shehin shi abubakar mahmud dumi ya ce ابتدأت السورة بنفي المشقة والشقاء بإنزال القرآن wannan sura ta fara da bayani na kore wato mashakka wahala da taɓewa ta dalilin sauko da alƙur'ani sannan haka ma ta zama ta rufe ko ta ƙare bijali ashabi hadar kitab ala sirat as sawi da ga wa duniya cewa ma'abuta wannan littafin wato sune ne ma'abuta ne gaskiyar hanya allazi la shaqa fihi wanda babu tabewa cikin sa liman tabahu ga wanda ya bi shi da kaunihi wato mil hudar saboda kasancewa sai yana cike da shiriya Wastamalat ita wannan sura ta tattaru ala ulumin akan sannai wa akamin da hukunce ta hadin nasa ilan na jayi wadda za su shirya da mutane zuwa da kukuta ko tsira wal bala'i da abin nan nasara duniya wal akira wannan lahira a duniya da kuma lahira da haka ko kawo ƙarshen wannan sura ta ɗaya to kuma ai za mu ci gaba muna ji muna sauran lokaci ko oh, muna da sanarwa ko to kun san yau yadda aka saba dai a wannan majalisi kafin watan ramadan ya ƙare za a nemi taimako fi sabilillahi sau a goman farko da goman tsakiya da kuma goman ƙarshe to saboda haka muna sanarwa mutane kowa gobe ya zo da shirin iya ka, iya gudun ka, iya ladan ka, iya nauyin abin da ka bayar iya nauyin ladan ka, yawwa wa gudun ka cikin kawo taimako mai nauyi to saboda haka sai a yi ƙoƙari sannan kuma har yanzu muna ƙara suna da al'umma cewa muna da kwamiti na zakka da wannan kwamiti na zakka abinda aka samu za a tattara a bawa asnar ko wasu daga cikin asnar da suka cancanta insha Allah saboda haka muna tunatarwa waɗanda Allah ya huwace musu dukiyar ba da zakka da su kawo ga wannan komiti. ko kuma wani abu wani bangare na abin da suka fitar ga wannan komiti saboda arewa wanda suka cancanta domin akwai wasu wanda suke tsammani samu wani abu daga wannan komiti. to saboda ka kar a karɓar da wannan kwamiti din a kawo musu zakka na'am Allah rahmar bismillah bismillahir rahmanir rahim na'am اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة يعرضون سورة الأنبياء عليهم السلام أكية wannan sura ana kiranta surar annabawa suratul anbiya surar annabawa kuma duwai nan surorin annabi da ya sanya musu wannan suna sai wannan aya ta ta surar kaza hmm. kaga kuma wata surar tana ma da suna fiye da wani lokaci annabi na kira ta kaza wani lokaci ya kira ta kaza kamar suratul isra da muka karanta ɗazu irin waɗannan kalmomi na iskilanci da uh, rashin ladabi da kafirin suke tinkarar annabi sallam da su ana kiranta suratul isra ana kiranta suratul bani isra'il surar farko ana kiranta suratul fatiha ana kiranta surar fatiha surar buɗi ana kiranta suratul hamdi surar godiya ba ta nuna godewa Allah sura ta biyu mai sunanta surar iyalin imran iyalin imran sura surar mata sannan sura sunanta suratul ma'ida wata surar ne za mu ce akushi ba akushi ba damuwa ko mu ce akushi kamar yadda ake fassara ma'ida dai shine abincin da za a kawo a sanya shi a shimfiɗa wanda za ku ci sunansa ma'ida ko yana da yawa ko ba da yawa sosai ko a cikin akushi yake ko an shimfiɗa shi ne ko akan tebur aka sanya shi ko mu ce surar teburin abinci an bari suratul ma'ida surar teburin abinci sai sura ta shida suratul an'am surar dabbobin ni'ima ana nufin ka ce a ce surar raƙuma da shanu da tumaki da awaki sunan take in ka ƙara matsawa akwai suratul araf araf wani wuri ne wanda yake tsakanin wuta da aljanna hausa ana kiransa tozon da arafi to surar tozon da arafi in ka ƙara matsawa akwai suratul anfal ko to anfal ana nufin jam'u nasli wato ganima da Allah madaukin sarki yake azurta annabinsa da muminai domin ya ƙara ƙarfa musu zuwa sai kuma sura take biye ana kiranta suratul tauba ana kiranta suratul bara'a da wasu suna mm. ana kiranta suratul tuba surar barambar ba ruwanmu da ku ba a gaya wa mashirkai ba mu ba <laughs> in ka gara matsawa akwai surar yunus surar labarin annabi yunus ka gara matsawa akwai surar labarin annabi yunus ka gara matsawa akwai surar labarin annabi yusuf haka ne haka ne za ka tafiya har ga shiga zonan surar annabawa in ka ƙara tafiya a ce surar hajji aikin hajji ƙara tafiya a ce surar momine ƙara tafiya a ce surar haske ƙara tafiya a ce surar rarrabewa hmm? a ƙara tafiya a ce surar me? surar mawaka surar mawaka da hmm? kuma a ce surar isa a ce surar gizo-gizo sai surar romawa da surar lukman سورة روما وهكا دي سورة الأذاب كميوين كوانجينة لأيسكا دوكا دي هكا هر كالشو وثورة هكا سورة الأنبياء وأنها سورة سورة سورة النباوة عليهم السلام هو مكية جر مكة معنى معنى أتي سورة جر مكة كون سورة جر مدينة باوي أنا نفسي أجر مكة آآ آآ آآ نفسي أظن جمع في إنجنتي ana nufin an saukar da ita ne lo period fataran da annabi sallam yake garin makka ma'ana su surar da aka tana surorin da surar da aka saukar kafin annabi sallallahu ya yi yayi hijira daga makka ya koma madina saboda ta surar da makka ce malai ce wa hiya mi'atun wa ida aw isnata ashrata ita سورة آيو انتا تريني قولي لقو مشاهد يا قولي لقو مشاهد وموضوعها الرئيسي الرئيس كو الرئيسي ربما بنت زكي كو يرواشين بيان أن ملة الأنبياء كلهم ملة واحدة ربما بنت زكي كو يرواشين آه، واتتوشن الدين أنبا واتكن توشي أبو قدالي توهيد وأنهم mubtaluna bi anwa'il ibtila kuma dukkan annabawan kowanne daga cikin su ko annabawan nan mutane da ake jarraba da na buka daban-daban na bala'i kuma fayatan Allah bi ri'ayatihim fi tilkal amma kuma Allah madaukin sarki sai ya dauki kulawa da su a lokacin waɗannan bala'o'i da suke gamuwa da su Allah ne ya kare su ya kare musu imani ya kare su ta yadda za su idda manzannin wato manzancinsa ciki da waje farko da ƙarshe na'am Bismillahi rahmanir rahim da sunan Allah ar-rahmanir rahim mai jin kaya duniya ne a rama ke nan ko ne eh, eh, gananniyar rahama rama ne gananniyar rahama duniyar lahira ke eh. arrahim mai ke mafiyar mai ke mafiyar rahama hmm. lallai haka ma muka karanta shi ko a wulatanci arrahman ko ba himmiye arrahimu hero himmiye <laughs> saboda abun wannan rahim sai sai lahira za a samu wato rahimiyar Allah madaukakin sarki Na. kuwa ke samun da ba amma nan duniya mumini da kafuri da shaki kowane ne zai shaki iska oxygen zai hau mota zai shiga kwana a gida zai a gona mai kyau gida mai kyau kowa ya iya samu mm. ta Allah ya bude suran da menene ko lokaci yayi ne muna tamboyi. ne akwai tambayi a wurinka? to yana da bari mu tsaya sha Allah karatunmu na gobe in Allah ta yi mu zai fara daga iktara da iktara bari nasi isabuhum na'am karanta mana tambayi ko biyu tana cewa menene hukuncin fitan mazi a azumi to asali dai shi idan mazi ba zai karya azumi ba amma musulmi kare ya wasa da yi a ka na mai azumi kamar yadda ka hana kanka ci da sha da kuma jima'i da iyali ka yi kokari ka hana kanka karka ka zama so mai leƙe-leƙe da kalle-kalle da wane ne da abubuwa ko mai shafe-shafe ma wane ne duka a bar wannan da ba za a fi da maziyi ba wannan shi ne abin da ya kamata musulmi ya kiyaye da zamanto ibadar nan ta azumi ya yi wannan ibadar kamar yadda Allah madaukakin sarki ke so amma da za a kaddara wani abu ya faru maziyi ya fito ba za a ce maziyi ya karya azumi ah, tambaya ta biyu tana cewa mai hukunci istimna shi shine wani ko ya wasa da aurarsa har ya fitar da maniyi wannan babban laifi ne sosai kuma zai karya azumi eh, kuma a fatawar malamai da dama zai iya ma wajenta maka eh, kafara bayan ya karya azumin za ka biya azumi, sannan kuma yanzu za a maka horo na kuma ka ciyar da miskinai sittin ko kuma ka yi azumi ko ka yanta wuya ba da wuya ba wuya da za a yanta yanzu saboda haka magana ciyar da miskinai sittin ko kuma yin azumi kwanaki sittin a matsayin horo da dai haramun ne ba daidai ba ne sannan kuma ba ma eh, sai magana azumi yake haramta ba a azumi dai babu shakka sa zai fi muni sannan kuma yanzu zai ɓata ta ibada da ƙarfi mai kyau eh, mai daraja cikin wacce take rukuni daga cikin rukunin musulunci To amma ko ba cikin azumi ba ba daidai ba ne a istinna'i maluma da dama sun fahimta eh, da ayoyin nan da ke cewa waɗanda ba sa abin nan illa ala zuwa jinku والذين منين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك أولئك هم malamai sun istinbani daga wannan ayoyi cewa istimna'i haram ba ambaci istimna'i da suna ba amma da ana jeranta sifofin muminai Allah ya ce su ne kaza su ne kaza har ya wallazina hum furujihim hafizun su ne dai waɗannan su mominin ke waɗannan hum su hafizuna li furuji masu kiyaye farjojinsu wato ba ta amfani da farjojinsu illa na azuwaji sai ga wato azuwaji mazajinsu ma matan ne mazajinsu tunda su ma matan suna yin istinai kowa yana iya fidda mani kuma fidda mani haramun ko ga wurin mace ko ga wurin nan saboda haka sai ga matansu idan maza ne ko sai ga mazansu idan mata ne ga maza amma malakat aimanuhu ko ga kuyanginsu waɗanda su wannan ba a kiran su zauji kuyanga ba a kiranta zauji ko zaujatu asalin larabci kamar da za a kira mijin wani a ce zauju fulana haka nan ma matar wani za a ce zauju fulana musamman ma a cikin alkurani yi amfani da wannan amma dai a larabci akan ce wa mace matar wani ko wacce take matar aure a ce mata zaujatu an fi amfani da wannan amma za a ce hazihi zauji fulan wannan zauji fulan ne biyu ya yi saboda haka ba a kiran mace da suna zauji sai idan matar aure ce wasu kulla aure aka ya gaba da sadaki da sauransu akwai matan da za su halatta wato maza su kwanta da su idan sun mallake su sun siya da kudin su ko an ba su kyauta ko sun gada wato da sharuɗan kuyangantaka ta cika to nan su ma halar ne su yi amfani da su to sai Allah ya ce fa man istara wara zalika fa ulai ka humul adun duk wani wanda ya nemi amfani da farin sa wajen abinda aka lissafta to lalle waɗannan su ne masu ƙetare iyaka da wannan ne maluma suka ce istimna'i haramun ne ta'adda ne ƙetare iyaka ne yin saboda ka istimna'i ko da ba cikin azumi ba haramun ne ake saboda ka a daina a yi ta ƙoƙari wanda ba ya da aure ya ƙoƙari a tattara kuɗin aure da kuɗin kayayyaki ko da ɗan miliyan goma ne a haɗa a haɗa kayan aure Allah ya taimake mu muna da tsayuwa na haka kama da haka na mu da hamdu da ashirin Allah ya da ina an da